To jim kaɗan da sanarwar 'yan tawayen Syrian ta nasarar kwace iko da kuma hambar da gwamnatin Bashar al-Assad wasu 'yan Syrian da suka nemi mafaka a ƙasashen Turai. suka soma mayar da martani kan al'amarin na bazata. Audrey Mansur kenan ɗaya daga cikin 'yan ƙasan Siriya miliyan ɗaya da suka nemi mafaka a Jamus a ƙarƙashin gwamnatin Angela Merkel na wancan lokacin. Matashiyar ta ce abu ne mai wuya ta kama hanyar koma Siriya Ayub Tarib da shi ma ke gudun hijira a Jamus ya ce abin farin ciki ne a rayuwarsa da ya ga an kawo ƙarshen mulkin Assad da ya kira na danniya sai dai duk da haka ya ce yana ɗari-ɗari da salon da tsohon shugaban ya miƙa wuya. Ahmad Abdulrahman na daga cikin 'yan Siriyan da suka jima suna fafutukar ganin ƙasar ta kubuta daga abin da ya ce mulkin kama karya. Ya ce an bi wani tsari ta hanyar da aka kwace mulki daga hannun asa cikin ruwan sanyi a sakamakon yadda aka masa ta yi ne ya miƙa wuya domin a samu a miƙa mulki ba tare da an zubar da jinin ko da mutum guda ba. kuma dole ta sa sojojin gwamnatin Assad ɗin suka miƙa wuya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa hambararren shugaban da iyalansa sun samu mafakar siyasa a ƙasar Rasha. Ko me zai kasance makoma ƙasar da rikicin yaƙi ya riga ya ɗaiɗaita? Malam Sufiyan Saminaka ɗan jarida ne a Masar da ke bibiyar siyasar gabas ta tsakiya. Wani wanda zai iya ce maka yanzu kai tsaye ina ta dosa Allah ne masani sai dai ana cewa ta tattaunawa kasashen turawa Amerika da Faransa da su birtaniya da Rasha amma sai dai abinda nake so masu sauraro su fahimta shine ba zai kasance ya yi muni irin na kamar kasar Libya ko kasar Yaman ko kuma wasu ƙasashe ba. To yayin da wasu ciki har da manyan shugabannin ƙasashen duniya ke maraba da faduwar gwamnatin ta Assad. Wasu kuwa na nazari kan irin darasin da ya kamata a ɗauka daga al'amarin ƙasar. Dr. Musa Garba, masanin siyasar duniya da ke a Faransa, ya ce Assad ya yi sakaci a amfani da damar da ya samu na gyara kurakuransa. Cikin alaka kasashe da kasashe, kan wata kasa ta dogara da wata shugaban ya zamna cikin ikon abubuwan da ya faru a siriya ya nunanta mana wanga abu rasha da iran suna tare da shi assad akwai kuma su amerikawa da su eh, tarayya turai da ba su yadda da shi ba to abinda dai ya kamata mu samu darasi wajen alaka kasashe da kasashe wanga alakokin yana iya sakewa Bashar al-Assad mai shekaru 59 da haihuwa dai an rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar Siriya jim kaɗan bayan mutuwar mahaifinsa a shekarar 2000 a lokacin mulkinsa ne ƙasar ta fada cikin ƙazamin yakin da ya janyo asarar dubban rayuka baya ga tilasta miliyoyi barin ƙasar da jefa sauran 'yan ƙasa cikin yanayi na buƙatar taimako. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.